Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ta amince da yin sulhu idan har zai kai ga kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga da ake fama da ita yanzu a yankin arewacin Najeriya. Shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ikiti, Dr. Kayode Fahimi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala da take a dabar Najeriya. to kuwa suna maraba da ita Dr. Fahimi wanda yake jawabi a lokacin da suka je ziyarar nuna alhinin sace 'yan makarantar Kagara da kuma fasinjan bus da aka sako ya ƙara da cewa. If that engaging in dialogue, we may not have a choice. We may have to do that. Anything to help us to deal with this immediate crisis ya ce idan ana nufin a ci gaba da tattaunawar to fa ba mu da wani zaɓi dole ne mu yi hakan domin kuwa duk wani abu da zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ake ciki a yanzu to fa muna maraba da shi shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana buƙatar ganin gwamnonin sun haɗa hannu domin kawo ƙarshen wannan matsala and I think the time has come for us to come together and impose on the federal authorities to do the needful. Your Excellencies, you're all aware that yes, we're state governors, but we all have our limitations. You do not fully control the army or even the police. ya ce ina nufin lokaci ya yi da za mu haɗa hannu domin tunkarar gwamnatin tarayyar najeriya don ƙara matsa ƙaimi abinda ka sani ne mu gwamnonin jihohi muna da iya namu ikon ba mu da cikakken iko da sojoji kai har ma da 'yan sanda a saboda haka a gaskiyar magana akwai buƙatar ɗaukar matakin ƙarshe domin shawo kan wannan matsala daga cikin gwamnonin da suka yi wa shugaban ƙungiyar gwamnonin najeriya rakiya dai sun hada da gwamnan jihar Filato da Nasarawa da Kwara da kuma gwamnan jihar Sokoto, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.